Idan kuna ci gaba da bibiyan ma a inda muke kawo muku labaruka daban-daban daga masana'antar Kannywood, sababbin hotuna ne suke fita daban-daban. a shafin sada zumunta na shahararriyar jaruman nan na masana'antar Kannywood wato Fati Washa inda muka tsinci jarumar tana fosta din sababbin hotuna ga dukkan alamu tana cikin kunci da kuma yanayi hakan ya nuna cewar tana cikin damuwa idan talabijin namu muka yi tsankaya muka hango a cikin shirin nan ne wato na manyan mata da ake dauka ga dukkan alamu jarumar ita ma tana ɗaya daga cikin manyan jaruman da suke jagoranta wannan shiri na manyan mata a inda muka ga daga ƙarshe tana sanya hotuna tsakaninta da ita da mai ɗaukar shirin mashirin wannan shiri wato abdul amat mai kwashewa sai kuma aishatu humaira a tsakiya sai kuma ita kanta fati washa da kuma wato mai haska wato laitana na wannan fim na manyan mata fati washa ta saki hotunan nan ne domin ta nuna duniya cewar wannan katacen shiri na manyan mata hakika tana ɗaya daga cikin fina-finan da ita kanta abin ya burge ta kuma ta fito a ciki kuma za ta yi alfahari da shi shirin manyan mata kar ku manta kamar yadda muka gaya muku akwai matan jaruman kaniyu da yawa a cikinsu irin aisha tumaira Aisha Aliyu Tsamiya, Hadiza Gabon da kuma Nafisa Abdullahi, Rahama Sadau, Maryam Yahaya, sai kuma Hauwa Waraka da dai sauransu duk a cikin wannan shiri na manyan mata. Amma hakan ya nuna cewar Fati Washa dab da dab gaba take akan wannan shiri. Duba da cewar yadda take sakin hotuna kuma tana jin daɗin wannan shiri. To ma iya cewar Abdul Amatu mai kwashewa muna muku fatan alheri daga gida kazalika za mu ci gaba da bibiyar mu ga daga inda aka tsaya. A yau dai ana kwana na goma sha shida ne a cikin ɗaukar shirin fim ɗin manyan mata. To ma iya cewa alaba da sa'a ala ba da sa nasara kuma ce taku da kuke subscribe ku danna karara kuma za mu rika kawo muku labaruka daban-daban daga masana'antar kanewood labarin ban al'ajabi ban dariya lokacin ma da ban haushi